Mai sauraro barkanmu da warhaka ka misali ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai mai da hankali ne kan yadda fafatawa ta kasance tsakanin tawagar Najeriya da Kamaru a gasar lashe kofin AFCON. ranar asabar ta gabata ce dai aka fafata tsakanin tawagar super eagles ta Najeriya da ta kwararta ta indomitable lions ta kamaru a wasan zagayen 'yan sha shida a gasar lashe kofin nahiyar afirka afcon da abrikos ke karɓar bakunci wannan wasa da ya ja hankali a wannan gasa gani yadda kasashen biyu ke da suna a fagen kwallon kafa afirka sannan kuma akwai da ɗaɗɗiyar hamayya a tsakaninsu lamarin da kafin wannan wasa ya sanya masu sharhi kan lamuran wasanni ke cewar ba wasa bane da kai tsaye za a iya ciwon ga wanda zai nasara a kai to sai dai tun kafin a je hutun rabin lokaci da faro wannan wasa dan wasan tawagar super eagles a demola lukman ya samu nasarar jefa kwallo a raga indomitable lions oh, a lokacin zantawar da ya da manema labarai bayan tashi daga wannan wasa ya ce aiki taron da suke shine sirrin wannan nasara tasu. A matsayin tawaga ina ganin mun yarda da juna kuma kamar yadda na ce muna mara wa juna baya wannan shine sakamakon aiki tare a filin wasa ko a wajen atisayi muna ci gaba da wa juna gwiwa mun kai matakin dab da na kusa da na ƙarshe ƙoƙarin da muka yi ne ya kawo mu nan to kafin mu kai ga yin sharhi kan yadda wannan wasa ya gudana bari mu ratse don jin yadda magoya bayan tawagar super eagles ta najeriya suka ji da wannan nasara da farko dai sunana ahmad bawale dan najeriya kiri salama gwaran yau kalgaman mazauni cote d'ivoire kuma alhamdulillahi na yi murna sosai irin yadda suka gabatar da wasan kwallo tsakanin 'yan wasa da coach wallahi na yi murna sosai na yi murna alhamdulillahi kuma ina fatan nan da gaba su ƙara hazaƙa dukkanin 'yan najeriya kai ba 'yan najeriya ba duk wani mai jin harshen hausa ya yi murna kuma ya yaba alhamdulillahi godiya muke kuma muna fatan Allah ya sa wannan kofin a kai mana shi kasanmu. Sunana Hajiya Fati a Trajibin yake Kate Biyafara. Kwarai na ji daɗi muna ta addu'a muna ƙara addu'a. Daga ni ha iyalan ɗakin duka mun yi addu'a mun yi munna mun yi munna mun yi farin ciki Ubangiji Allah ya sa mu ƙara ci gaba mu je har final har mu ɗauki kofin mu kai Najeriya insha ma Allah. Sunana Ibrahim Isu Babo a nan ƙasa Cote gaskiya kwallon da najeriya ta buga ta samu farin ciki sosai sosai kuma muna roƙon allah maɗaukin sarki ya sa su ci gaba da yin haka saboda a fagen kwallo dai wanda muka gani na shekaran bana gaskiya najeriya idan dai ta muke haka don allah da za mu yi nasara to sai dai kamar yadda masu iya magana kan ce duniya zaman 'yan marina a daidai lokacin da magoya bayan tawagar super eagles ta najeriya ke murnar samun nasarar tasu wasu 'yan kasar kamar kuwa bayyana takaicinsu suka yi dangane da sakamakon wannan wasa a matsayina na dan kamar ni umar baguro ban ji daɗin wasan nan ba gaskiya wasan nan 'yan kamar sun yi kokari ka amma gaskiya abu ne fi karfin su eh, don haka gaskiya to sai su zage damtse saboda wasanni masu zuwa na gaba amma wannan wasan gaskiya gaskiya gaskiya bai muna ba mu ji daɗin wannan wasan ba sunana abdulfatai haruna gaskiya wani magoyin kwallon kafa ne na kamaru gaskiya wannan wasan bai muna daɗi ba ko kaɗan don da masu koyar mu da shuwagabanni mu gaskiya ba su yi tsaya suka tantance abin da ya kamata su muna ba wannan kwallon gaskiya ba za ta yiwu a yadda suke nan ba za mu yi buga ballon da za mu ci gaba ba najeriya ta zubin da ya kamata ta ci mu kwallo hudu zuwa biyar ma wallahi su dai ba su sa ba ne don a wannan wasan na kamaru bai kamata mu buga kwallo su ci mu biyu ba sunana awalu haruna daga garwa a jamhuriyar kamaru Wasa tsakanin Najeriya da Kamaru wasa ya bugu. To dama mun faɗa cewa Kamarun ba sa din ɗin da za su riƙe Najeriya gabanta da bayanta. Mun riga mun faɗa tun wancan karo kuma gashi ya maimaita shi cewa ƙungiyar Kamaru ba su shirya ma gasa kofin Afirka nan ba sun je ne kawai don su abin nan. don 'yan wasan da aka je da su ba 'yan wasa ne Wanda za su share ma ƙasa hawayenta ba muna fatan za su gyara abin da bai dace ba nan gaba sai dai duk da halin damuwa da 'yan wasan tawagar kamar ke ciki bai hana mai tsaron ragan tawagar kamaru patrice unduwa kwantar da hankalin magoya bayan nasu ba tare kuma da neman uzuri ganin yadda ya ce galibin 'yan wasan da ke cikin wannan tawaga matasan 'yan wasa ne masu tasowa. Il faut savoir que c'est une équipe jeune, c'est une équipe avec beaucoup de gens qui découvrent la compétition. abin da ya kamata a gane shi ne, wannan dai matashiyar kungiya ce yanzu aka fara ganin fuskokin wasu duk da cewa akwai tsaffin ko kuma da daɗin 'yan wasa kamar biyar ko shida a ciki abin da ba a fahimta da irin wannan gasa misali a shekarar biyar, sabuwar mu ta yi rashin nasara amma kuma ta dawo ta yi nasara a shekarar tara, don haka dole sai an ƙara haƙuri sosai ga wannan tawagar matasa mu yi riko da kyawawan abubuwa da muka yi yayin wannan gasa muna da yakinin cewa babbar kungiya ce ta kamaru ko da yake ba a rasa wasu kurakurai ba haka kwallo ya gada domin kuwa mu ne muka baiwa wa najeriya dama ta yi wannan nasara amma in ba don haka ba babu wani abin a zo a gani da tawagar najeriya ta nuna yan wasan tawagar najeriya dai sun fara wannan wasa ne cike da karsashi da kuma kwarin gwiwa wani lamari da ake gani ya taimakawa tawagar ta super eagles wajen samun wannan nasara abokin aiki ahmad abba da ke birnin abidjan na kasar coast ya tambayi sharif rabiu a halan mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta najeriya nff da ke kula da arewacin kasar kan abin da ya zaburar da wannan 'yan wasa sannan kuma ko hakan na nuna cewa sun kama hanyar lashe gasar kenan kun wasan kwallon kafa karkashin jagorancin alhaji ibrahim musa gusau ta ba su tabbacin dukkanin wani abu wanda ya kamata a yi musu wanda ya yake zai karfafa musu gwiwa hukumar wasan kwallon kafa ta kasa ta tabbatar musu da shi da wannan nake gaya maka cewar 'yan wasan nan na yi imani za su ba wa 'yan najeriya dukkanin wani dan najeriya za su ba shi mamaki kuma in ka duba tabbas an ɗau hanya wannan alama cewar take nuna dukkanin ɗan najeriya tabbacin cewar ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasa super eagle ta kama hanyar zuwa wajen da za ta lashe wannan kofin duk da mun san akwai kasashe manya waɗanda suke a gaban wannan gasa musamman ita mai rike da wannan kambu kasar senegal da irin kasashen su maroko da musamman irin wannan karamar kasar ma da ake gani kamar ba za ta iya wani abu kamar kevva din nan yanzu dole ta shigo ciki to kamar yadda muka alkawaranta tun a can baya bari mu barku da umar sama'ila gumau mai sharhi kan lamarin wasanni gaskiya wasa ya kayatar matuka tsakanin indomitable lions ta kamaru da kuma super eagles ta najeriya inda waɗannan ƙasashe ne masu ɗimbin tarihi a wannan gasar a yadda aka duba fitowar da super eagles suka yi gaskiya ya ba wa mutane mamaki ganin cewa tawaga ce da ake ga bata fara da kafar dama ba a wasanta na farko da ta yi da wato equatorial guinea kuma wasu ba su dauka ma tawagar za ta iya ba wa mara kunya a fafata wanda suka yi da kasar kamar ba sai dai an duba yadda ita kasar kamarin take yawan samun kwallaye a raganta to hakan yasa wasu ke ganin kafin wannan wasa cewa in har najeriya ta yi abin da ya kamata to za ta iya samun nasara to amma in muka ga yadda eh, mai horar da tawagar kungiyar kwallo kafa ta kasa jose pesero ya fito da wani sabon salo da bai taba yin wannan salo inda ya sa uku a baya hudu a tsakiya kuma uku bangaren kai kora kuma 'yan wasan sun jajirce musamman bangaren tsaron baya wanda a halin yanzu dai najeriya ta buga wasanni uku a jere ba tare da an zira mata kwallo a raga ba haka kuma ya nuna cewa masu tsaron bayanta suna taka muhimmiyar rawar gani to kuma a lokacin da najeriya ta zira kwallo na farko ta hannun ademola kuma sai wani tarihi ya zo cewa najeriya a wasanni goma sha tara da ta fafata a gasan cin kofin nahiyar afirka duk wasan da ta fara zira kwallo to kusan duka wannan wasanni ita ke samun nasara to a lokacin da ta zira kwallon farko kowanne ke ganin fa najeriya za ta tsallaka zagayen kwata ah, final ƙasar kamaru kuwa gaskiya kasa ce da koma baya take samun matuka a bangaren kwallon kafa kamar irin kasashen ghana to yanzu dole su koma teburin shawarori domin su ga wata irin hanya za a bullo domin ganin an samu mafita bangaren kwallon kafa ta can kasar ta kamaru kenan. Nasarar da Najeriya ta samu kan kamaru a ranar Asabar dai tamkar maimaici ce kan wacce ta samu a irin wannan mataki a gasar AFCON ta shekarar 2019. da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma abokin aiki ahmad abba tun dai hussein ya ɗaukan mana shirin ka misali ke cewa mu huta lafiya